duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka shafi ma'amalar matasa da kafafen yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. Masu iya magana na cewa idan kana raye to zaka sha kallo, Wani labari da ya ɗau hankalin 'yan Najeriya a makon jiya shine waiwaye da 'yan ƙasar suka yi kan labarin matar da aka ɗaura mata aure da hoton saurayinta da suka haɗu a kafar yanar gizo na Facebook. Bayan ɗaukar lokaci da suka yi suna soyayya ta kafar, sun yanke shawarar auren juna ne sai dai saurayin bai samu halittar bikin ba. Kasancewar suna ƙasashe mabambanta kuma yanayin aiki ya hana shi. Kan wannan labari shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin Ibrahim Usaini Abdulkadir kwararre wajen ba da shawarwari da ya shafi zaman aure kana shugaban manhajan EZGIS a yanar gizo. Ko shin yana yiwuwa don ka ga mutum a yanar gizo ka yanke shawarar zaman aure da shi ko da kuwa ba ku taɓa ganin juna ba? Gaskiya ba zai yiwu don kaga mutum kawai a social media da sauransu saboda wannan is only one sense of a sensory organ in ka ne ya gan shi shine ana magana kamar kaga kawai gani ne a kila waya da shi lallai kin ji shi so amma ba ku haɗu da shi kika zauna da shi kika fahimci wane ne kuma wani irin mutum ba ne kuma sannan idan a social media ne za ka iya ganin hoton mutum za ka ganin shi ma akwai mutum ne za ka ga yana da tsawo amma a picture za ka gan shi kamar mutum ne mai tsawo ko kuma za ka ganta kamar budurwa ce mai tsawo amma ran da zaka hadu da ita zaka ganta kuma tsawon ta bai kai inda kai imagination ɗin kai kai ba saboda akwai da psychologist suka yi magana shine ko da yaushe mind ɗin mutum na iya gaya wa mutum wani abu wanda kuma daga barko daga baya idan ka ga wannan abin sai ka ga bai daidai da abin da kake tunani ba kana iya falling in love daga mutum daga nesa eh ana yi kuma an saba an yi su wurare da yawa tun ma lokacin da ake maganar leta ma tun ba a social media ba zai yi mutum ya falling in love kuma yana yawa kuma ya zama suna yin video calls din su suna ganin junan su suna kuma sun fahimci abubuwan da suke so suke bukata so amma sai bai samu damar zuwa ba so inda labarin ya canza kwana shine da a ce da suka haɗu din sun samu lokaci ta je can inda yake ko shi ya zo nan inda yake ya ganta suka ce za su yi aure kin ga wani dimension ne amma inda dimension ne a ce ba su haɗu ba sai mai ya mata hoto ita kuma inda canjin labarin ya zo mu kila zai dan bamu mamaki a arewa shine labarin ya zama cewa ta ɗauko hoton shi ta yi to don haka kaga yanzu wani wani ma wanda ya gani gobe yana makaranta sai ga shi ma excuse ne ba zai iya zuwa sati ɗaya ba ko kwana biyu ya zo ya mm. ɗauran auren sai ce shi ma ai tunda ya ga wata ma ta yi da hoto ita ma wannan ita ma ai amfani da hoton tunda ana yi so gaskiya bai kamata mu mu kyale shi ba akwai abin da ake kira al'ada sannan akwai abin da ake cewa addini duk lokacin da kake kokarin ka kawo wani abu sabo da zai haɗu da al'ada al'ada da addini to kuma sai distortin dan abin da ake in turawa ne saboda su kare heritage nasu da kuma abubuwan da suke za ga sun tsawa akan shi sun yi magana da shi saboda su tabbatar da wani abu da ba su son ya kawo musu wani abu da zai kawo musu abin da zai kawo damuwa definitely mutanen mu za su yi tafiya wani ba zai samu damar zuwa ba amma tunan muna da tradition mai kyau ya kamata a ce ida shi ya zo ko ita kuma ta tafi su ga junan su saboda a samu yan uwa su shiga cikin wannan abu a daura aure idan bai samu zuwa ba aka daura aure ba sai ta hotuna da hoton shi ba ba kuma sai an kai hoton shi masallaci ba ana iya baya na in absentia a ɗaura aure amma wannan hoton da za ta yi hotunan da shi a ce an ɗaura mata hoto da hoto to shi ne kinga ƙarin labarin da aka samu shi ne kuma labarin bai daidai ba yan jaridan ma da suka fassara shi da mu yan social media suka sa shi mu ne mu fassara shi daidai ba babu hurumin ɗauka sai ta yi hoto da hoto din kuma sai an kawo hoto wurin ɗaura auren ko babu shi akwai abin da ake cewa wakilin mutum wakilin shi zai je ya zauna a matsayin mahaifin shi ko dan uwan shi ko yayan shi ko wani abu ko ma dan shi ya karba mishi aure kuma ya tabbatar aure ya zama aure shine musulunci haka ne kuma tsari ne kuma ba abin da ya canza shi kai haka dan haka nan ita inda abin ya samo cece ku ce ko kawo surutu shine tafiyar da hoton babu dalili babu abin da zai sa sai an je da wani hoto wasu suna gani kamar ci gaba ne ya kawo hakan da ake ah, gani an samu sauki wannan a ah, wannan ba ci gaba ba to me yasa za sauke saukin da yake na al'adan ku ku dauko wani abu wanda ma na shirme ne me yasa an kai wani hoton shi a wani bangaren kuma akwai irin labarai da muke gani ko ma mu gansu ma a zahiri inda zaka ga mace za ta fito tana bidan cewa tana buƙatar miji ko waye ne ma ya taho kana ganin wannan eh. kafafen an yi su ne domin mutum da za ka yi zaman rayuwarka da shi ka zo ka tallata kanka da sauransu ya kake ganin irin haka eh saboda kin san last week mun yi program da muke kiran shi auren dangi wanda su uwaye wayanda suke tsofaffi wayanda suka girma idan suka yi calling suna ba da credence da credit on that program inda aka yi suka ce da ma yaran za su yadda su ba zai taimaka musu a haɗa ki da wani dan uwan wanda ya dace da ko za su sai su sun ba labari mu kuma zamani ya zo su kuma samari suna ganin cewa kaskanci ne rashin wayewa ne a ce an baka miji ko an baki miji ko an baki mata sai dai a bari mutum ya zaɓa ma kanshi so wannan zamani din sai muka samu mai ake cewa shine kamar clash of ah, civilization zamu kira shi ko kuma yanayi ko lokaci to shi ya same mu hmm. su uwayen suna ganin is okay to shi ya zama yanzu is limited places inda yan mata za su haɗu da maza ya rage a campus dai wasa ake duk wanda ke kake campus tare da shi kina ganin shi kamar mate ɗinki ne shi ma bai ke ko ina ba so in kina jami'a kina tunanin wanda yake yana aiki to kuma ke baki da process da kuma time da zaki rika haɗuwa da irin wa'annan mutane sannan wasanni da abubuwan da muke na haɗuwa maybe nan Abuja za ki ga akwai wurare kila zuwa wurin silma da sauransu amma za ki ga yanzu matan suke kai kansu silma mazan suke kai kansu silma babu wanda suke haɗewa su biyu suna cin silma din tare so duka saboda bamu da social programs da suke haɗa mu irin zumunta clubs nan da ake yi da da sauran abubuwa duk bamu da su yanzu to haɗuwar ba ta da yawa to yan matan sai suka samu social media ya zama shine only place inda za su iya zuwa secretly and quietly to talk to iman sun gashi zai gemun ka mun kyau ko kaza na ka mun kyau ko ta fara birthday ko fara conversation da kyau daga kila tana da hankalinka da sauransu ta gaya maka cewa tana son ka ba magana ba ce kuma mu um, al'umma ta tsangwame matan da ba samu miji ba hmm. sai haka ma ita ce ta hana maka ta miji sai ya zama an samu an tsangwame ta an dame ta ana so sai ta kace ta mai aure wanda ma a ce mata bazawara ta san ta yi auren ta fito da ta tsangwama ta ana ce mata ina miji ina miji to hmm. wannan yana daga cikin abin da ke damun mutane ya kamata mu society da al'umma da unguwa mu protecting yan matan mu wanda ba samu mijin ba mu taimake su wanda za mu samu musu mu samu kuma dating website masu kyau irin da tura suke da shi amma sai mu dan an haɗa shi da islamic values namu da kuma hmm. cultural values namu a kai mu tantance mu zama kuma haɗawa muka yi saboda abin yayi kyau. To muna godiya sosai da wannan ƙarin bayani. na gode. To madalla, masu sauraro ga baki ɗaya a nan za mu dakata cikin shirin na wannan makon sai na gaba idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni sai Amza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam.